للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لكن ما الله يا كون أتكلم وأن اللوكتا ما البركة za mu fara littafi na hudu a jerin malamai don gane da littafan sunan mm. eh. a tsarin wa'ansu malamai sai a fara da mu muwassa sa'annan sahihin bukhari sa'annan muslim sa'annan tirmidhi nan abu dawo. A kan wannan tsari abu dawo dawud zai zama na biyar ke a tsarin wa'ansu malamai kuma sai a fara da bukhari sai a cire muwassa ba saboda karanci ko ba saboda abin da yasa suka cire muwassa shine ne suka ce za su jero za su kawo jerin littafan da suka tara sunnonin manzon Allah hadisai sai suka ce muwassa kuma akwai magana an ce kaza an ce kaza an ce kaza amma duk wanda zai magana ya san muwassa muwassa shine gaba da su duka baki daya saboda muwassa littafi ne da Imam Malik ya wallafa eh. su kuma wa'annan duk tun daga Imam Bukhari har zuwa kasa suna kasa kasa kasa da Imam Malik almajiran almajiran imamu malik eh. almajiran almajiran imamu malik dukkan su kuma in suka je rawaito hadisi har suka samu hadisin da aka rawaito malik ya rawaito da shi ake rikewa da karfi yana da yana da daraja ta musamman hmm. har malaman nakadin hadisi suka ce duk malami in ana neman a san matsayinsa in imamu malik ya rawaito hadisi wajen sa aka ce shi nan matsala ta tsari darajar imamu malik kowa ya san darajar imamu malik to amma sai suka ce wannan tsari ne da suka so suke son su bi na musamman in fara da imamu bukhari sa'an su fara da imamu muslim sa'annan imamu tirmidhi sa'annan abu dawud na hudu kenan na biyar imamu nasa'i na shida ne ibn majah to muna roƙon Allah madaukakin sarki yadda ya sa muka ga bukhari lafiya muka karasa musulmi lafiya muka karasa tirmidhi lafiya Allah ya sa mu yadda za mu fara Abu Dawud da yau Allah ya ba mu ikon gamawa lafiya karanta da sa'i lafiya duk kutubu suna sa'an nan kuma muna Allah ba da sarki duk kurakuran da suka faru a cikin waɗanda suka wuce a cikin musulmi tirmidhi bukari waɗanda suke ba da nufi da manufa aka yi su ba ajizanci ne na ɗan adam to Allah ya fi wannan ku abinda kuma aka yi daidai muwafaka ce daga Allah eh. Allah kuma ya tabbatar da digadigan mu mu ga mun tsara da wannan littafi lafiya ya samu na albarka cikin waɗannan lokuta sa'annan kuma muna gode ma Allah da ya kore mana wanda ya ɗauki nauyin gyara wannan masallaci duka ga cewa al'umma tana shan wahala ga zafi wai suna kallon cikin talabijin muna karatu ana mana fifita da hannu sai gwamnati ta ba da miliyan ɗaya har goma sha uku saboda wannan masallaci sai a gyara wannan masallaci shi ne suke ganin waɗannan sirrin suka ce za a kawo ac za a kawo ac duk a tattaka saboda al'umman annabi a yi sallar juma'a a yi karatu a yi sallah a yi karatu a yi ta ibada to babu abin da za mu faɗa sai mu ce Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa su bar mutum su bar kujerar mulki lafiya kamar mai da shiga lafiya Allah ya cika su lafiya tabbas babu ko shakka masallatai da makarantu sun samu gata ta musamman a wannan lokacin fi sabilillah hmm. ba ma hulda da kowa ko ba ma ba ma fito na fito da kowa abin da muka gani gaskiya sai mu faɗa eh. wannan lokacin fi sabilillah masallatai sun samu gata ta musamman wadda ba su taba samu muna roƙon Allah kuma zuwa gaba duk waɗanda za su zo su ma su ɗau wannan salau su ci gaba da martaba masallatai da mutunta makarantu har a zo ana martaba limamai ana girmama malamai shine an dawo da martaba ilimi eh, an dawo da martaba ilimi eh, za ka zalima yana muku sallah shekara talatin limanin biyu ke shekarar sano yana sallah masallacin nan da wajen talatin har na lafafin lafiyar fasari amma ba wanda ya iya ko masallacin ko kwamitin masallacin ko waɗansu wanda ke zuwa bayan suna sallah ba wanda ya iya ɗauki sa gidan sai ce wannan ya girma yanzu bar a ɗauki nauyin tun da shi ke ma mutane sallah shekara nawa hmm. da liman da ladan duk in an ɗauki nauyin su dan Allah nawa za a kai nawa amma ba wanda ya wannan ba wanda ya wannan masallaci Allah ya kawo gwamnati wanda ta kula tana gyara ta ba da kuɗi ma kuɗan kuɗi za a gyara kwanuka da aka cire sama da cikin fiɗa da aka cire maimakon a ce liman da ladar da wani ne gashi kuma ku ce ya ka ce za ka je aka je za a je a ba su wani mene ne ku ka jira nan a ba su ko dubu ɗari suka samu sai ne kaɗan ne kan aiki kaɗan ne kan aiki ku shi sa abin da ke cutar da musulunci masu shiga ciki suna nuna cewa su za su tafiyar da al'amura kuma mu da ake tafiyar da al'amura kuma ba wanda ke ciki ke da alfar man yana ciki albarkaci yana ciki wanda ba da fanjala fi sabilillahi muna wulakantar da limaman mu da malaman mu fi sabilillahi shekara talatin yana sallah a nan ba mai biya shigo kwandar ladan shekara nawa ko lulun sai ka ce a gugu zai kira sallah so biyar eh. me ake musu sai in an san darajar addini ba yadda za a ce limamin biyu ki ya ce ta ita shi yana yana yana bara ko yana neman taimako sai a samu wani attajiri ko kuma sallacin kan ko kin su nemo inda za su nemo kudi a dauki nauyi wata ɗaya nawa zai ci da Allah buhu shinkafa buhu ɗaya ko biyu da masara buhu ɗaya ba za su kai shi wata ba nawa za su ba abin da za a kai shi ta amma saboda rashin kiman al'amura to Allah ya kawo gwamnati Allah ya jawo hankalin hukuma kuma ta kula da waɗannan manya-manyan limamai da suka shekara ashirin talatin suna sallah a ɗauki nauyin su ba su ba kowa suna ibada suna har su je su hadu da ubangiji Allah ya Allah ya haskaka zukatan su ya ba su ikon yadda suka ɗauki nauyin gyara masallatai Allah ya ba su ikon ɗaukan nauyin kuma gyara limamai da da littafi na hudu kenan sunan Abu dawo abu shi ne na hudu wannan littafi ya bambanta da sauran littattafai na sunan shine ya tara hadisai na ajin ahkam a sawunsa imamu ibn hajar ya ce bulugul mara min ajin a haka. shi yasa za mu ga tafiya wannan littafin duk ɗaya suke to amma ya dan sha bambam ne duk wani hukunci na fikihu ya yi kokari samu masa nasi hadisi karkashin sa su ne fikin sunna kenan su ne ake nufi da adlatul ahkam to sa'an nan sunan abi dawud sana tana da ruwaye masu yawa sunan abi dawuda yana da ruwaye masu yawa amma riwaya ta fi shahara riwayar ibnu dasa da riwayar lukulu riwayar nuqlu'i ita ce karshen riwayar da aka rawaito daga Abu Dawuda daga nan ya rasu yasa aka ce ta tabbata ta tabbata ita ce tafiya duwa a kasan maghrib su ne waɗannan da muke karantawa shi yasa in ana son a san darajar wannan littafi ko wanda ya wannan littafin wata rana insha Allah za a zo kuma a karanta darajojin su duk baki ɗaya tun daga Imam Malik Imam Bukhari har zuwa karshe insha Allah saboda kowanne littafi ko wannan littafi yana da matsayin sa na musamman فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة كتاب الطهارة أي هذا كتاب الطهارة أو كتاب الطهارة هذا محل وإلا قوله كتاب الطهارة بالتاج الفرقي ما قالت cika a hausa littafin tsarki sai ba hausa cikin mai yake tare da wannan littafin mana magana ba ta cika ba ke magana ba ta zama wa magana sai ta zama jumla kamila yasa suka ce kitabu saharati ko ka ce habaru khabaru li mubtada mahzu taqdiruhu hadha فتقول ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا هذا كتاب خبر المبتدا وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف الطهارة مضاف إليه wannan shine littafin tsarki magana ta ci kuma ba ta cika ko wace kitabu tsaharati sai ka ce kitabu huwa الطهارة مضاف إليه أين خبرها أين خبر المبتدأ فتقول كتاب الطهارة هذا أتيت بجملة مستقلة هذا محل جملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر للمبتدأ كتاب الطهارة أي لسان السلف معناه wannan littafin abinda hadisan da za a koro karkashinsa sa sun danganci tsarki ne tsarki kuma a cikin addinin musulunci ya kasu kashi biyu tsarki na zahiri da tsarki na batin tsarki na zahiri shine kai tsarki in kai fitsari kai tsarki in kai kaza kai tsarki ayi alwala ayi taimama ayi wanka a wanke tufa wasu ya baka fasahir wa rusla fajur tsarki kuma na biyu wannan ya fi muhimmanci ka tsarkake zuciyarka ka tsaftace zuciyarka da tsarkake zuciya da tsarkake kifa da bigire da jiki wanne ne fi muhimmanci zuciya tsarkake zuciya itti ne abin da ya fi muhimmanci shi yasa za ka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani tuba ba ta ishe su ba ruwa bai ishe su ba abinci bai ishe su ba saboda tsananin halin da suke aka shar'anta musu in mutum ya tsari ya je tsuguno ya katse da dutse duwatsu hoge guda uku duk wanda ya je tsarki da hoge guda uku ko guda talatin ne kamar ruwa amma shari'a ta halatta ya halatta duk wanda ya tsarki da hoge lokacin da ya gama wannan tsarki da hoge in wajen ya gumi ya yake zama wa amma tun da sun tsarkake zuwa zukatan su babu shirka ko kaɗan babu bid'a ko da wasa Allah ya tarbe su fiye da kowa ka kwana cikin ruwa kana wanke tufa kana tsarki ka wanke kaza sai ka fito sai shi ya ce maka baka wanke ba saboda me saboda zuciyarka da shaura akwai waswasi amma zuciyar ta tsarkaka daga barin shirka babu shirka ko alamar shirka babu bid'a ko alamar bid'a to duk tsarki na abin da yake zahiri na tufa da bigire da jiki abu ne mai sauki za ka shi a ta kama shi a cikin sauki in an samu ruwa yi tsalla in ba samu ruwa ba a yi taimama ba haka bane yace kitabu sahara me yake sahara sahara a tsarki kenan ko yace karkashin kitab yake babu tahalli inda qada'il haja ai haza babu في التخلي عن الناس عند قضاء الغائب والمراد بالتخلي التفرد yace babu karkashin kitabu sahara babin da ke umurta musulmai ko yake nagartar da musulmai in mutum yana son ya ko ya fi fitsari kada ya saya cikin jama'a ya je nesa inda zai kaɗai ta shi kaɗai ba wanda zai gan ba wanda zai ji motsin ladabin ba za ka tsaya cikin jama'a ko ka tsona cikin jama'a ko kusa da jama'a a'a aka ce ta ta tanfarid ka ɗauki kanka ka je kai ka kaɗai na je ka je inda babu kowa ka tsuguna ka gama abin da kake yi ka taso ka zo yana cikin da ladabcen da shari'a musulunci ta ladabtar da mutane a kai babu tahalli inda qaza'il haja qaza'il haja in aka ce biyan bukata ya hada da tsuguno haka ya hada da fitsari dama duk mutum mai mutunci baya son waɗannan abubuwa in zai a san yana yi ko balle ma a ganshi a san a ji motsin ka kana yi ma ba a so balle a ganka kana yi to amma saboda shaidan ya riga yarin ya mutane sai ga mutum Allah ya sa masa asiri sai tsuguna bakin tsuguna bakin titi ko bakin masallaci ko yana fitsari kowa na wucewa yana ganin shi shari'ar ta haramta wannan Allah ya rufa maka asiri Allah ya rufa maka asiri Allah ya girma maka wala kad karramna bani adama to dan me ka je kana kaskantar da kanka waye ya ce maka ya halarta ka bayyana al'aurarka a duniyance ma mutane suka sai abubuwa guda uku shari'ar su sira koyewa asir asircewa guda uku duk sa'an da aka bayyana su za a samu fitina a cikin rayuwa da kuɗi da mace da al'aura suka ce shari'ar su a koye kar a bayyana mun gane ku shi yasa ba daidai ba ne a yi wajen tsari wajen alwa bakin masallaci mutum tsuguna yana kallon ciki ko inda za a gan shi ne za mu ga ladabin da manzon Allah ya koya ma al'ummarsa mabiya sunnarsa masu kaunarsa mu ga menene manzon Allah ya koya mana dan mu yi koyi da shi sallallahu alaihi wa sallam sai muka ce qada'ul haja biyan bukata saboda tsananin kunya a cikin musulunci wannan abin aiki a faɗe shi ko ba hausa ce ya tsuguno ne ya waya, ya je ban daki ya a fito karara a fadi yayi kaza ba a kuma fada ya ka ce biyan bukata wakati bukata za ka je inda za ka je ana son in mutum zai fitsari ko zai tsuguno ya je inda ba kowa ba wanda ya samu rimi na tsantsan waje sannan ya tsuguna ya fitar da najasa sai a wannan fitar najasa an ɓoye shi ba a maganarsa sai a ce alga'itu alga'itu huwa al-mutma'innu min al-ard ina ma'ana al-ga'it al na tsantsan waje zo ne sa aka ambaci abin da ke fitowa da sunan wajen ke sa duk sa'an da mutum ya tashi na laraba lokacin da kowa ke cikin hayyacin sa duk sa'an da mutum ya tashi na sai tsuguno sai je da tsantsan wajen inda ba a jin motsin sa ba wanda zai kai shi to sai aka ɗauki sunan wannan wajen sai aka ba abin da ke fitowa har ba haushe sai yara ke bada yayi kaza ya a'a amma yake ya tsaya ke waya ya ke ban daki ya yi kubulo ya je biyan bukata ba za a yadda a faɗi sunan wannan abin ba fitsari ana faɗa saboda ya fi sauki da wancan abin an fahimta ko قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القانبي أبو داود كنا يا رويت عبد الله بن مسلمة المالكي المجري إمام مالك قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد أم محمد يعني ابن عمرو al'abini salama anan mu biyar da ke bi an karbo daga sayidina mu biyar sayidina shukuba. Allah ya kar'a musa ya dawo aiki an sallallahu alaihi wa sallama ita mangan Allah sallu alaihi wa sallam ya kasance. ka na ibadaha ban mazhaɓa a ba'ada. mangan Allah ya kasance in fene wasan biyan buƙata sojan tukunan sai ya nefa ba ya saya kusa da mu Sannan sallallahu alaihi wasallam ladabin ke yadda manzo Allah ya koya in aka ce manzo Allah sai je nesa ko kai ma zaɓin za ka yi sai ka je nesa ko ko a'a a samu a gina waje inda mutum zai shiga ba mai ganin sa mun gane ko to ina hukuncin banda kunan da ake yi masallaci kana wani wannan yana jin kana jin shi in ya tashi kana ganin kansa an samu cikakken sira ya dace kenan eh eh larura ce me ka me kawo haifar da wannan larura eh rashin samun karancin wuri to shi haifar da wannan don aka samu yalwataccen waje fa sai a yi mai sai a yi المذهب موضع التغوط yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za shi wajen tsuguna wajen biya bukata sai je nesa hadisin farko قال حدثنا مسدد ابن مسرحد قال حدثنا عيسى بن يونس قال اخبرنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد البراز موضع التغول yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana son ya je wajen tsuguno ko don biyan bukata sai ya je har inda ba a ganin sa sa'annan nan zai tsuguna ya gama komansa sa'annan ya gama sai ya dawo sallallahu alaihi wasallam to wayannan hadisai me suke koya mana suna koya mana ladabin tsuguno ko biyan bukata ko fitsari tun daga fitsari tun daga biyan bukata tun daga komai ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba har yahuda suka ce annabin ku ya bayyana muku komai har kaza da kaza kaza sai bai bayyana muku hmm. har tsuguno sai bai bayyana muku aka faɗa har kaza sai bai bayyana muku to menene aka rasa a cikin jakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya sa ka samu hura ka je ka lalaba wata jaka me aka rasa a cikin kundin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya sa ka sa ka je kana binciko yan gundaye menene aka rasa a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ka je kana binciko yan sunnonin da ba su da asali sai karancin ilimi da karancin rabu da kuma shedan yarin jayi mutum amma har aka ce sunna saboda littafin bukari ya fi littafin abu dawuda na musulmi yana gaba da shi amma malamai suka ce da imam abu dawuda ya wallafa wannan littafin duk malamin da ya karanta sai ke duk wanda ke da alkur'ani gidan shi da sunan abu dawuda ya gama duk abin da ya daga musulunci har ya hadu da allah madaukin sarki ya gama duk wanda ke da alkur'ani a gidan shi da sunan abi dawud ya ishe shi rayuwarsa har ya je hadu da Allah saboda mai saboda duk wani duk wani duk inda kake bukatar wani abin da zaka yi manzon Allah ya nuna ma Abu Dawud ya kawo ya faɗa ba babu wani abin da shi kenan wannan hadisi ya karantar da mu in mutum yana sai tsuguno ko ya menene manzon Allah ya ladabtar da kai yake ka je nesa ba haka bane to in ya zama cikin gida ne kuma fa yaya za ka yi sai aka ce sai a yi banzaki ka shiga ka kulle in ka shiga ka kulle ba mai ganin ka shi ma kamar ka je nesa ya halatta ko bai halatta ba ya duk mai mutunci baya sai yana daki ana jin mutum ba aji ne larawa ka ce bai raha wajen hutawa hmm. Allah ka ce baitun raha ba a matsayin ba ba a gume kake ba da ka shiga ba komai ya za ka yi ba huta za ka yi ka sake komai ba yaushe za ka je kuma kana son ka yi bari kuma ba ka son salasa ta sake ka shiga ka shiga amma gan in kana ne safa sai ka saki komai ka ka sallami komai ka yi ba ka bane haka bane باب الرجل يتبوأ لقوله babin da ya zo mutum manzo Allah ya nuna mana in za ka yi inda za ka yi ya zama ne duk in ka je nesa kuma za ka tsuguna ka yi abin kuma wani irin waje aka fi ka zaba za ka yi tsari kan marmarar dutse yana fansamo ma a jikin garu yana fansamo ma shi ne manzo Allah kuma ya kama hannu yana nuna mana bayan ya ce ka je nesa ko ka shiga ban daki ka kulle ba wanda zai ganka ba wanda zai ji motsinka to ce inda ka tsuguna yi kuma ya zama waje ne mai laushi kana fitsarin yana shanyewa ko yana tafiya kada ka yi kuma ya fasa mu ya tabaka saboda haramun ne fitsari ya taba mutum ku inda za ka yi manzan Allah ya nuna maka ka tafi in ka je inda za ka yi kuma inda za ka tsuguna kuma manzan Allah sai da ya nuna maka sallallahu alaihi wasallam aka yi أن يتخذ لبوله مكانا سهلا لئلا يرجع إليه رشاش البول وأنا في ذي فاري زي من مولد من لوش كمان يشي kamar in kana في yana shiga yana tafiya ba zai fassamo kuma zai صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو التياح قال حدثني شيخ qala ulama na malaman sanad wanda su sun kwari likitocin sanad yace haddathana Musa bin Isma'il magana ta tsari ba magana za a je a ga wani waye fada haddathana Imam Abu Dawud sai a je a nema wani Musa bin Isma'il malamin sanad sai a ga shi gashi nan yace haddathana Hammad sai a ce wani ne Hammad sai a ga shi akhbarana Abu Sayyahi kana haddathani shaykhun wani wani malami wani dattijo wani mutum wani tsoho an samu mai kenan an samu jahala an samu jahala ba yadda za a yi wannan sanadin ya miki eh. sai an san wane ne wannan tsoho wane ne wannan malamin wane ne wannan dattijo wane ne wannan a kawo sunansa mara hmm. me yasa aka koya sunansa ko ba a san shi ba ko kuwa a'a ana so a yi tajilisi eh. in ya zama an san shi aka ki kiran aka ki kawo sunansa ya zama ji. in ya zama da shaykhun aka ne ba a san shi ba ne ya zama akwai jihara sanadin da kuma da aka samu jihala a cikin sanadin masjid da ba inganta ba sai an san wane ne saboda saboda kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suka ce manzon Allah ya ce sahabbai kenan duk waɗanda su karbo wajen su habbai tabi aiki duk wanda su karbo wajen su har zuwa imamu malik imamu abu hanifa imamu ahmad imamu bukari duk waɗannan imai an san su tun daga har zuwa manzon Allah ba wanda ya fasa kowa za ka je ka bude sai ka wane an haife shi kaza sunan shi kaza mun yi ne ko a'a makarici ne ko makarici bane shi ne ke sa sanadi ya inganta to sai ce haddathani shaykhun قال إذ لما قدم عبد الله بن عباس البصرة إذا ذاك تنشي ولا حديث ضعيف لأنه في إسناده راو مبهم أنسى إبهامي كمان أنسى جهالة to in ya zamana malamin wannan abu sayyari ya san wannan malamin yace haddasa ni shaykhu to sai a duba yana cikin masu tajlisi yana cikin masu tajlisi an samu tajlisi ina ma nan tajlisi tajlisi shine shigar da abudu. haɗuwan haske da duk to ya kasu kashi nawa yana da yana da rabe-raben sace to me yasa ake tadlisi shine wannan malami da yake wani mutum in ya faɗa mana sunan sa za mu je mu bincika mu san cewa wannan shehun sa ne ke sa baya sai kawo sunan kuma yana son a karbi hadisi sai ce wani malami ko wani mutumin kiri ko wani dattijo sai ya kawo wani suna da yake ya yabi wannan mutum ko wani lakabi ban shi ba wanda ya san wannan lakabin ko sunan dukkan mu san wannan ba abinda muka sani wani dan wani dan wani yana fadar sunan za a sani ce ba za ka ji hadisi ba sai ka wani lakabi shine wa ma ata mutallasan lawani al-awwal al-isqat lish-shaykh wa an yanqula amman fawqahu bi'ad wa ad wa thani la yusifu lakin yusif awsaqahu bima bihi la yan'a وما أتى مدلسا نوعان tadlis ya kasu kashi biyu al'awwal istatu lishai ko dai wannan malamin sa ne sai ya tsallake malamin sa ya kawo sunan malamin malamin a haddasa fulani da ya kai sunan malamin sa ya sai yana kiran malamin dukkan kowa ya almajirai sun san malamin sai tsallake sunan sai kawo malamin malamin da yake shi karɓaɓɓe ne za a karɓe su to me yasa ka tsallaka ta cire sunan sai ka an ɓoye abu to akwai matsala shine ke wa ma ata mudan al-awwalul isqatu lish-shaykh wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an sai azanci da zai ce wannan malamin malamin sai ya fada zai ce an fulani ne kariya ba da ke haddasa ne fulani su yayi kariya karya ki da ba shi rawato hadisi ba sai ce an fulani ko anna fulani daga wani sai eh, daga wani ne amma kai karwaito ko akwai wanda ya rawaito akwai wanda ya rawaito tsakanin ka da shi to ka faɗa mana sunan shi sai mu sani wasani kala na biyu na sajidu la yusifu lakin yusif awsafahu bima bihi la yan'al ba zai cire sunan malamin nasa ba amma ba zai kawo ainihin sunan ba zai kawo wata sifa da ba wanda ya san malamin da wannan sifa sai shi to duk wa'annan na ta da shi to amma wannan abin da za a faɗa nan shine akwai mai riwaya mubhami al-ibhar shine sai shaykhun ko rajulun ko imra'atun shine ake cewa mubhamatul hadith to saboda kwarewan malamai a cikin ilimin hadith saboda kwarewan malamai a cikin ilimin hadith sai kuma su kuma aiki da suka shagala da shi shine إليك وقال وجاء رجل من أقصى المدينة قال رجلان من الذين قال قال زوجي وأنني وأن رجل وأن قالت امرأة العزيز تسكت مبحمات القرآن تسكت واسيتي وأنني تسكة تسكة صامو تسكة بين تاريخ تسكة أنا تسكت مبهمات القرآن ما لا دول سنة بي بيّن بأسكي القرآن قال جاء وجاء رجل من أقصى المدينة وأنا مسلمين قال رجلان من الذين أعلم الله عليهما قالت امرأة العزيز وأن البيت يسكت وأنني wane ne wane wane sai su mutu qala su ne wane da wane qalat imratul aziz sai wasu qala kan suka shi ake cewa muhammadul qur'an to haka malaman hadisi su ma suka yi shaykhun rajulun imra'atun suka yi muhammadul hadisi sai su ma duk aka samu to duk wanda ka bincika baka same shi ba to har yanzu sanadin bai inganta ba kenan ba za a yi aiki da shi ba in ka same shi ko ya zama tsika za a yi aiki da sanadin ko ko ya zama za'izi ba za a yi aiki da sanadin ba قال لما قدم عبد الله بن عباس من البصرة يجي يا عند سيدنا عبد الله بن عباس يئتوا بصرة فكان يحدث سيكسا كينا حديث wata riwaya fa kana yuhaddathu sai ana bashi labari an abi Musa daga abi Musa al-Ashari fa kataba Abdullah ila abi Musa sai Abdullah dan Abbas ya rufe Abdullah ya rubuta zuwa Abu Musa al-Ashari yasaluhu an ashiya yana tambayar abubuwa ana ba da labarin kashi kaza kashi kaza kashi kaza ina son bayani a cikin kaza fa kataba ilaihi Abu Musa sai sayyidina Abu Musa ya rubuta jawabi inni inni كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لا كفتي ترى الله صلى الله عليه وسلم وترانا فأراد أن يقول sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitsari ya kama shi yana sai manzo Allah ya zo karkashin garu sai ne nuri mai nauyi inda kai sun tsari nutsewa zai ba zai san kuma ya dawo ba ba kan marmarar dutse ba ba kan ikiminti ba ba kan komai ba fa ba na sai manzo Allah ya tsari sallallahu alaihi wasallam kuma qala sallallahu alaihi wasallam sallan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza arada ahadukum ayyabula in dayan yana nufin yana sai je tsari bal yartat li bawlihi mawdi'at ya neman ma inda zai faliyarta libaunihi mawdi'a har fi tsari aka ce ka neman masa inda za ka har fi tsari sai da aka ce ka nemi inda za ka yi shi kada ka je ka yi fitsari inda zai san samu ya dawo ya taba ka saboda kai mu'mini ne musulmi ne kana da sarki wajen Allah sarki sarki kuma Allah ya ce wala kad karramna bani adam dan me zaka je kana fitsari kuma yana taba jikinka saboda an ce fitsari na saman jikin mutum ana fitsari ba a tsarkuka yana cikin abubuwan da ke haifar da azabar kabari sai sa aka sai za ka yi fitsari ka yi anasi ka je ka je nesa sa'an koko ka shiga ban daki ka kulle sa'an ka yi inda fitsarin zai ta tafiya ba tare da ya dawo ya taba ta ba sa'an ita gama kai ka gama ka natsu komai ya gama ya fita ba abin da ya shaura sa'an kuma ka wanke wajen sa'an ka tashi in kana da shakka ne ke zuwa ma da shakka kana tashi sai ka yayyafa ruwa akan wadauka ko in inda ko wannan wajen duk sa'an da ka ji sanyi dan shi sai ka ce ruwan da ka zuba ne shi ke kara ta shi a ah, sana jihar ce fi isnadi ya wa ibrahim ma bu akhrajahu ahmad bin musnad wa sanadin wannan ne amma aikin da ke fi kuma ba, ma'anar hadisin fa ya inganta ma'anar hadisin ya inganta ma'anar ya inganta amma sanadin bai inganta ba wannan hadisi sai ka ja layi sanadin hadisin da'ifi ne saboda an ce haddasani shaykhun ana tafiya da matsala ko kuma sha babu yake wani babu babu ma ya kulu rajulu idza dakhala al-qala'a ba ake ka je nesa in za ka yi tsari ka aka ce to kafin ka shiga wajen yin ban aikin ba in nesa kuma ka je kafin ka fi mutifan ka kafin ka yi menene me za ka faɗa akwai addu'a da za ka faɗa a wajen in za ka je ban ɗaki akwai addu'a da ake bukata ka faɗa manzo Allah ya manta bai koya ma ba manzo Allah bai faɗa ma ba ko manzo Allah da ya zo sai ya faɗa masa sayyidina Ali da na Fatima kada ya tafi a'a manzo Allah dukkan mu'mini tun daga kan sayyidina Abubakar har shi mu'minin da zai mutu a manzo Allah nuna masa addu'an da zai yi shiga ban daki saboda shi da shaytanu aljanu kada su cutar da shi yasa Allah mai sarki ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina rahimur rahim saboda kada ka shiga kai kai tsirara aljannu shaytanu suna wajen duk inda ake gudu duk inda ake ban daki duk wajen kazanta nan iblisai shekaru suke kana zuwa ba kai addu'a ba kana tsirara ko kina tsirara sai su ta dariya sai su fitar da kai ko su fitar da sai manzo Allah ya maka ga maganin kana zuwa bakin kofar taki kai addu'a kaza ka shiga da kafar hagu za ka gama har ka kawo Allah ya tare ka daga bari إذا دخل الخلاء ما معنى إذا دخل دخل فعل ماضي bayan ya shiga zai faɗa ko ko a'a kafin ya shiga kafin ya shiga limaza kala idza da kala kala idza arada an yadkhula kala ba haka bane قال حدثنا مسدد بن مصرحد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن سهيب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء da ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai shiga ban daki ko zai shiga inda za shi biyan bukatar sa al-bala alqala makanin da ma an ce kaje nesa inda babu kowa shine al alqala ko qala sai ce an hammadi sai aka rawaito wannan ya rawaito daga hammadi kaza wannan ya rawaito kaza sai ce manzon Allah in zai sai ce Allahumma inni a'udhu bika وقال عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والقبائح خبثي أعوذ بالله من الخبث والقبائح اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح kana faɗa sai ka shiga da kafar hagu Allah ya kare ka da shekarun da ke wajen kenan har ka gama abin da za ka yi fito lafiya ba za su ga al'aurar ka ba ba za su ke cutar da kai ba ba za su ke fi maka komai ba amma gina shiga ba addu'a shaidanu wanda daga nan zai shige miki shi an ta wahala da ke kenan aljani ya shiga ta aljani ya kama ta aljani haka kai ma daga nan sai ya buge ka kenan ko ya shiga maka kenan kuwa amma tunda manzon Allah nuna maka addu'a kana kai baki ban ɗakin ka sai ka tuna ai ina da gata manzon Allah ya abin da zan yi Allah ya kare daga dukkan wani shaitani na min umar menene abin da manzon Allah ya nuna maka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ni kenan Allahumma ya Allah madaukakin sarki inni ni a'udhu bika ay aluzu wa alja'u ilayka aluzu wa altaji al-iyaz shine abinda al-iyaz wal nuju shine kanatsu zuwa abinda zai kare kana da sharri shine kanatsu zuwa Allah madaukakin sarki sai Allahumma sunan Allah kake ya Allah madaukakin sarki inni iwani a'udhu bika ina neman kariya daga gare ka ina neman tsari ina neman ka kare ni min al-khubuth jam'u khabith wal qaba'ith jam'u khabitha mana duk wani shaitanu maza ko shaidanu mata al-khabith duk abinda ba shi da ke sunan shi al-khabith abin da fi komai muni shine shaitanu maza ko shaitanu mata tunda ka nemi tsari daga Allah madaukakin sarki kana ji da karfin zuciya manzo Allah ne koya maka kuma kana fada sai Allah ya kare ka daga dukkan shaitanu da ke kan zuciyar ko wannan bandaki ko wajen kazar da matattaran su ke matattaran su ba sa so sai wajen kazar kisa sa duk taron da babu alkhairi a ciki ba kan gaskiya ake ba malamai suna shi taro ne na kura ina mana taron kura duk inda suka taro da an fesa turare sai ne kan me suke taruwa kan da ana fesa turare sai ne ba sa son sai kisa sa duk taron da ba gaskiya ake so ba tuwon taron ne in ka faɗa musu gaskiya ne in ka kyale sai ku kai da su duk ku halarta eh. قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك وقال مرة أعوذ بالله وقال وهيب فليتعوذ رواية رواية أخرى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائل أعوذ بالله من الخبث والقبائل فليتعوذ ما معنى فليتعوذ ai ya yi tawaida na ba da tawaida ya ce a'udhu billahi min shaitan rajim ko allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith eh? yace in zai shiga kenan ko to shiga lallai ne sai an bude kofan ban daki an shiga ko kuwa da ka tashi da inda za ka ka tashi daga kofar masallaci ko gida za ka je biyan bukata kana ai akwai inda za ka ɗin kana kai wajen ai kayan niyyar nan kana ajiye butar ka ko ba ba za ka fara mai ba za ka fara kwaye kifar kan ka ce Allahumma inni a'udhu bika min shururi ma sai ka shiga inda za ka yi sai ka yi tsari ka yi komai matukan wajen wajen kazanta ne to akwai shi ɗari a wajen ko shi ɗari abin da suke so ke su kuma inda fitinar suke

eh ku zai shiga mai a in zai shiga ban da yake ne ibada kala ahdukumul khala'a yake in zai shiga nassi ne a saboda galibi ba abin da zai shigar da mutum cikin bandaki ya ga biyan bukatu ba haka bane zai yi tsari ko zai tsugulo ko zai yi wanka ko zai ko zai sabanta alwala ba haka ne to in ya zama wannan shine hukunci hukunci ya shafi wannan to in aka samu wani najin da zai sa ka shiga ban aiki ya halatta sai addu'a ko bai halatta ba ya halatta bai bai halatta ba bid'a ne قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبه عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن انس بهذا الاسناد قال اللهم إني أعوذ بك وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله إذا دخل أحدكم يتكو طيب. كو كما باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء أبنتي كتب أبو داود in yi shiga in zai shiga wajen idza da kalan khala'a wajen tsuguru wajen biyan bukata sawa an dan daki ne a kulle ko ko jeje ne kana zuwa tun kana tafiya daga ka kai inda kake son ka shiga to ka kai wajen shiga kenan dama kai da kanka ka san nan ne ka zo kai tsuguru wajen nan ake yi to akwai tsaro a wajen haka ce sai ka faɗi wannan yace idza da kalaku قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نرى إذا kala khala'a in ya shiga haramun kenan kowane shiga ya shafi duk shigar da za ba haka bane babu karahiyar istiqbalin kiblati inda qaza'il haja babin da ya zo na an karhanta bai ce an haramta ba قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كاجي جوابه كيف أصدقي لا يتلقيه كاجي جوابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل كما الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش مختصرة الحش shi ne inda ake zubar da inda ake yi inda ake kewaya makewai mazara ce waɗannan wajeje da ake zagayawa ake kewaya mana alkulu kenan alkali yi.